Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon Tiyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Iran ta soke zaman tattaunawa da Amurka kan batun nukiliya da ya kamata a yi gobe Lahadi sakamakon har-haren da Isra'ila ta kai mata. wani sabon harin da ake zargin makiyaya da kai shi a benue da ke tsakiyar najeriya ya kashe mutane da dama a jamhuriyar nijar an ta sakiyar 'yan jaridar gidan rediyo sara gidan yari bisa laifin shirya zagon ƙasa ga sha'anin tsaro tuwon suka labaran yadda suke iran ta soke zaman tattaunawa da ya kamata a yi da amurka kan batun nukiliyar ta a oman sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai mata a jiya juma'a kamar yadda kakakin ministan harkokin wajen tsaron ƙasar ya sanar ministan harkokin wajen iran abbas arashi ya ƙara da cewa babu bukatar ci gaba da tattaunawa da aka faro lura da harin dabbancin da isra'ila ta kai mata to a wannan asabar iran ta ci gaba da kai hare-haren ramuwar ganya kan isra'ila inda ta kashe mutum uku tare da raunata wasu da dama tun farko shagoran addinin jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah ali hamna'i ya ce isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a matsayin martani kan har haren da ta kai cikin ƙasar waɗanda suka kashe manyan jami'ai da kuma masana kimiyyar ta to sai dai isra'ila ita ma ta faɗaɗa har haren da take kaiwa zuwa wasu biranen iran ciki har da filin jiragen saman zanjan yayin da ministan tsaron isra'ila ya gargaɗi jagoran juyin halin ƙasar ayatollah ali hamna'i cewa za su ƙone taharar kurmus muddin aka ci gaba da kai wa fararen fulla hari tuni dai ƙasashen duniya suka kira ɓangarorin biyu da suka zuciya nesa inda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi zaman gaggawa kan lamarin zuwa juma'a wasu da ake kyautar makiyaya ne dauke da bindigogi sun halaka mutane da dama tare da jikkata wasu sha shida a wani hari da suka kai da misalin karfe biyu na dare na ranar juma'a ƙauyen yalewata na jihar benue a tsakiyar najeriya rahotanni da aka samu da sanyi safiyar wannan asabar sun ce akalla mutum goma sha shida ne suka samu raunuka daban-daban ya zuwa yanzu ba iya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a harin ba yayin da hukumomi a yankin ke ci gaba da tattara bayanai sai dai tuni nuna 'yan sandan benue ta tabbatar da faruwar lamarin rundunar sojin najeriya ta bayyana shirin aiki da ƙarin sojoji biyar a fagen daga domin taimakawa wajen magance matsalar tsaro a wasu sassan ƙasar a watan janairun shekarar nan dakarun sabbin ɗauka suka kammala samun foro a cibiyar soji da ke zariya a jihar kaduna ana sa ran shugaban hausan sojin najeriya ya halarci bikin yayi su a wani lokaci da ba a bayyana ba a nan gaba To hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta ce za a samu saukar ruwan sama kwanaki uku jere a kasar tun daga wannan asaba zuwa litinin mai zuwa. Hasashen hukumar wanda aka fitar jiya Juma'a Abuja ya nuna cewa za a samu saukar ruwan sama a jihohin taraba kebbi zamfara sokoto kaduna adamawa da ke arewacin kasar haka ma hasashen ya ce zuwa rabawar rana ruwan za su sauka a gombe da borno kazalika ana dakon ruwan a jihohin kudancin kasar wanda suka hada da inugu ebonyi cross river lagos ikwa ibon rivers da kuma bayelsa To kotun soji a Yamai da ke jamhuriyar Nijar ta tuhumi 'yan jaridar Radio Sarafan uku wato Hamid Mahmud da Bashir Mamman da Masu'uda Jiharu da laifin haɗa baki wajen shirya zagon ƙasa ga ƙasa da kuma sha'anin tsaro. Alƙalin kotun ya bukaci a aiki Hamid Mahmud da Bashir Muhammad gidan kason kolo yayin da Masu'uda Jiharu aka yi mata hukuncin kason talala kamar yadda lauyan da ke kare su ya tabbatar. Idan dai za a yi tunawa a kwanan baya ne aka kama 'yan jarida agadas bayan su yada wani labari da kafar tasu ta tabbatar da rashin ingancin sa wanda ya shafi batun hulɗar ƙasar da rasha to jakadan kasar benin a jamhuriyar niger ya jinkirta wa'adinsa watanni uku bayan yi masa kiranye a watan janairun 2023 ya karbi aiki da zumar daidaita alakar diflomasiya da ta yi tsami tsakanin kasashen biyu kuma tun daga wancan lokacin bai koma bakin aikinsa ba hukumomin benin na zargin tsohon jakadan da yin wasu kalamai da suka sha bamban da matsayar kasar a watan fabrairun wannan shekara a gaban manyan jami'an gwamnatin nijar a garin gaya wanda ya raba iyaka da kasar RFI waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfi wasu sabbin alkalima da hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka fitar sun ce akalla mutum arba'in sun mutu cikin haɗarukan kwale-kwale da suka faru ranar laraba a yankin ecuador da ke kudu maso yammacin ƙasar haka ma hukumomin lardin sun ce ana ci gaba da aikin ceto domin gano gwamman mutanen da suka ɓata shaidun gani da ido sun ci kwale-kwalen da ba iya rijista ba na ɗauke da fasinjoji tsakanin 200 zuwa 100 ayyarin masu kayan neman incin falasdinawa ya gamu da cikas a libya da masar rahotanni cin masu ɗauke da shirin kaiwa al'ummar falastinu kayan agaji tare da karya shingen da isra'ila ta kafa na hana ƙungiyoyin